Dan adam da kuɗi. Masu saurare barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirinmu na kasuwa a kai maki dole. Shirin da muke gabatarwa a kowane mako daga nan sashen Hausa na Arafai wanda ni awwal yau zan gabatar. Shirin a yau zai tattauna ne kan farashin kujera hajji a Najeriya. musamman bambancin farashin tsakanin kujerar hukumar alhazai da kuma kujerar jirgin yawo ta kamfanoni masu zaman kansu da ke hidima alhazan. da kujera zalla abin da ke kama mu a gurinmu waɗansu mu sun sai ta ɗari tara da hamsin waɗansu ma haɗari tara ma duk an karɓa. shi jirgin yawon nan ba fa za a baka kuɗin guzuri ba kuma sati biyu suke in suka jima eh, alhajin najeriya kusa ya kusan kwana talatin da bakwai zuwa arba'in a wannan kwanakin, nan za a ciyar da shi a shayar da shi a bashi muhalli ba wai ƙari ake ba dola ce ta tashi to shin ko ya bambancin kula da alhazan na filgirim da kuma na jirgin yawo zai kasance a bana sai ku biyo ni a cikin shirin. ka komi sai kana da kuɗi. A bana kuɗi sama da naira miliyan ɗaya da rabi alhazai suka biya a hukumar alhazai ta ƙasa da jihohi. Yayin da kuma alhazan kujerar jirgin yawo da babu guzuri suka biya miliyan ɗaya wasu ma har ƙasa da haka. A can baya dai kujerar jirgin yawo a Najeriya ta fi tsada duk da ba guzuri. Saɓanin a bana da kujerar hukumar alhazai ta yi tsada fiye da ta jirgin yawon. An dai ta cici kuce a Najeriya kan tsadar kujerar hukumar alhazan amma kuma duk da tsadar mutane da dama sun biya kuɗin kujerar domin sauke farali duk da matsin rayuwa da ake ciki a najeriya da farko bari mu ji ta bakin wasu alhazan da suka lale sama da naira miliyan ɗaya da rabi domin zuwa ibada alhaji yahuza ado umar kujera abin da na biya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da talatin da bakwai 879 da kwabo 95 nawa kika biya kujera miliyan da rabi da motsi <laughs> miliyan da rabi da motsi ya wuce eh. baki ji ta yi tsada ba a'a ana ta faɗa ta yi tsada to ko a nawa maniyata suka biya kujerar jirgin yawo a bana na tattauna da wani maniyaci a kano sunana alhaji alhassan suleiman a nan ne a dubu ɗari tara ma rage nake nema domin ka san yadda tattalin arzikin ƙasa yake yanzu babu kuɗi mu ma kuma babu kuɗi a hannunmu a nawa suka gaya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu kula da ni da komai da komai amma kai yanzu dubu ɗari tara gare dubu ɗari tara gare ni gata na zo da ita shi nake kana da tabbacin cewa kila za a iya sauraron a na ga alamar shi mai kamfanin gaskiya zai iya taimako na akan wannan tsari To koya aka yi kujerar jirgin yawo ta yi sauƙi a bana lura da cewa a can baya ta fi tsada duk kuwa da ba guzuri? Na tattauna da ambasada Usman Darma, shugaban kamfanin Darma Iya Services da ke Kano a Najeriya. Idan kana maganar international ana maganar miliyan ɗaya ne zuwa miliyan ɗaya da dubu hamsin. A bana idan ka ɗauki abin da alhaji ya biya miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da talatin kaga kana maganar difference na wajen ɗari biyu da hamsin ko ɗari biyu da tamanin. suna cewa kamar farashin canji ne ai mu ba ma maganar canji maganar dala component da ake magana akan yadda aka ba da ita akan 305 akan ta muke magana to alhazan international da ake yin harkar international ba irin wannan canjin aka ba su ba ai ba maganar canji a cikin wannan lamari. Alhaji Musa Rabi'u Muhammad shine shugaban kamfanin Murna, ɗaya daga cikin masu jigilar alhazan jirgin yawo a Najeriya. ya min bayani kan bambancin tsarinsu da na hukumar alhazai. Bambancin aikinmu da shauran yadda 'yan tawari suke, mu mutum zai iya zaɓar ya ce zai kwana goma sha hudu ko goma sha biyu ko kwana ashirin ya danganta da yadda ya tsara tafiyarsa. Duk yadda kake so za mu yi maka. Kamar duk wannan hidima a nawa kenan a bana. Kamar da ka sani mu international babu mu da guzarinka. Saboda haka kujera zalla abin da yake kama mu a gurinmu waɗansu sun sai da ta ɗari tara da hamsin waɗansu sai da ta miliyan ɗaya waɗansu ma har ɗari tara ma duk an karɓa ko ni na wajen nasir kujera naira eh, dubu ɗari tara. amma wani ne mamakin ya ce dalilan da gwamnati ta bayar kila ku kamar bai shafi ku bane ku. e gaskiya wato bambancin mu da gwamnati su komai sukan saka kamar ejin da za su shige musu gaba a cikin wakilai mu kuma gaskiya ba ma saka wakilci. mu za mu tafi mu je tunda kasuwanci ne mu latsa idan ka latsa wannan bai ba sai ka tafi gurin wancan har sai ka samu gurin da ya maka wanda zaka tabbatar cewa alazankan zaka zauna ba su yi korafi ba kuma a cikin farashi mai sauki tunda kowa ya san yanzu Najeriya jiki ake ji saboda haka babu abin da za ka yi wa alaji irin ka saman masa guri mai kyau kuma cikin sauki so ka ga mu a gurin mu gaskiya bambancin bai kai irin wannan da za ka ce ya yawa wanda har alhazai ne ta ce wayo Allah ba. To tsadar dala ne dai hukuma alhazai ta ce dalilin da ya sa kujera ta kai sama da naira miliyan ɗaya da rabi. Na tattauna da kakakin hukumar alhazai ta ƙasa Obama na. Kuma na fara da tambayarsa shin ko akwai wani sauyi da alhazai za su gani ni ba da tsadar kujera a bana da kuma irin shirin da suka yi na kula da alhazan? wani gaskiyar maganar banda maganan jirgi da zaka ce su masu jirgin yawo ke sa mahajjata ba abin da zaka kamata su da ma hukumar alhazai ta kasa saboda eh, alhazanmu inda suke zama ba inda wani mahajjaci na jirgin yawo da dai in zai biya kuɗi daidai kuɗin da shi alhaji najeriya ke biya ba zai nuna markin kyan makwanci ba ko abinci ko zirga-zirga da mota mun fi su eh, nesa ba kusa ba. me dalilin karin kamar an samu sauyi ne na wurin makwanci. ba wai ƙari ake ba dola ce ta tashi in ka duba kuɗin aikin hajji banar raguwa ma yi amma saboda dola ta tashi dole ne kuma kusan ko na aikin hajji dola ake amfani da shi kana nufin alazan kusa da harami aka aje su dukkansu ba wanda yake fiye da kilomita 500 a madina kuma abin da nake son mutane su fahimta shine shi jirgin yawon nan ba fa za a baka kuɗin guzuri ba kuma sati biyu suke in suka jima eh, alhajin najeriya kusa ya kusan kwana talatin da bakwai zuwa arba'in. a wannan kwanaki nan za a ciyar da shi a shayar da shi a bashi muhalli amma jiragen yawa na ganin sun fi kula da mahajjatan amma menene kula da mahajjatan su kila ko wurin makwanci mai kyau da kuma abinci kila ko kuma irin yadda suke musamman amina ba gaskiya ba ne duk wanne ya zauna a tanti ne kala-kala ne tanti uku ne akwai a akwai b akwai c akwai a plus ma jirgin yawon nan da ke magana da su duk wanda ya gaya ma in ne ba ƙarin kuɗi na isa ba ina alhazan najeriya suke zama nan suke zama ka gaya kowa haka wasu wani ganin ba kuɗin jirgi ya ƙara ba ko kuɗin hotel illa canji ne kawai kace a canjin yana nan abin da nake so ka fita shine duk da canjin mun fi kula da alhazai da kan masu jirgin yawo shi ne nake gaya ma yanzu ka ƙara bincike amina duk mahajjacin da ya biya kasa da miliyan guda ya bi jirgin yawo ka ce na ce a tansi yake in kuma ƙarya nake ya ma. wala suke maganin ba ina zai jirgin yawo in dai wannan kuɗin ka biya da zai fi alhajin najeriya jin daɗi na tabbatar in kana so sai ma rintse ba su da dama dai maniyatan da ba su taba sauke farali ba hankalinsu ya fi kwanciya da bin tawagar hukuma alhazai saboda tanadi na musamman da ya shafi kiwon lafiya da jagoranci da kuma guziri don haka dole su daure wa tsadar kujerar duk mutumin da aka ce bai fara zuwa wannan wuri ba bai kamata ya hau wani jirgin yawo ba wannan ba nasa ba ne ya tsaya ya biya yadda kowanne zai je kokari ya sauke farali dukan ayyukan nan da allah ya shirya shi mutum ya iya kokarinsa ya ga ya bi daki daki to sai dai kuma masu zaman kansu na ganin zaɓi ne tsakanin maniyatan. babun da ya saka mutane suke ganin wannan wai jimawar jimawa wancan za ka tafi tawali sai ka je kai kwana 45 su ka kwana 45 ko nawa ka ɗauka za ta gari ko a waya za ta cinye wannan kuɗin baka wasa ba duk guzurinka to mu kuma jirgin yawo muna dan takaita Matuka, inda zai kasance cewar kwanakin da mutum zai yi iyakacin kwanakinsa na ibada To koya masu sharhi ke kallon tsarin tafiyar da aikin alhazan a Najeriya? Yushau Aliyu masani tattalin arziki ne kuma mai sharhi kan lamurin yau da kullum a Najeriya. Hukumar alhazai ta yi koyi da abin da suke yi idan suna ɗaukan mutane su kai su da wuri su dawo da wuri. Sita ma hukumar alhazai ta yi wannan tsarin a rage kashe kuɗi saboda a gaskiya talakawa mu da muke bukatan zuwa aikin hajin nan muna bukatan mu je shi ko mu rage biyan kuɗaɗe masu yawa waɗanda na ɗaya ba mai tattalin arzikin adalci ba mu abin da muke magana shine akan farashi farashi yana tauye mutane saboda dukiyarsu ake kwacewa yanzu misali kamar wanda ya noma ya samu miliyan biyu ya ce yana kuma da burin zuwa aikin haji ya ɗauki miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ya bada aikin haji to ya noma shi zai kasance baɗi irin waɗannan abubuwan duk abin kulawa ne wannan duk yana da tasiri a tattalin arzikin ƙasa. masu wurare a nan zan dakata a cikin shirin sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu yanzu a madadin sashen hausa na arafa ni awwal yau da na shirya kuma na gabatar ke muna fatan alheri tsakanin dan adam